Jama'a masu sauraron sauraronmu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Zamantakewar mu A yau shirin na zamantakewa ya ɗora ne daga inda malama Maryamu Sani ta koro bayani a tattaunawarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a maraɗin jamhuriyar Nijar Mansur Sani a tattaunawarsu kan zamantakewar aure. To gaskiya ni a nawa ra'ayin nake ganin abubuwan da ke kawo mutuwa aure su ne na farko dai akwai matsala wadda take hituwa daga ɓangaren sirkai. wato uwayen miji walau mm, magajiyan miji ko kannan miji suna taka rawar gani gaskiya wajen mutuwa armi saboda sai a kawo sarkuwa karamar sarkuwa ke babbar sarkuwa ki zo kina sa in sa kina takun saƙa da karamar sarkuwa kina ganin kamar ta mallake miki dani ta mishi asiri ne sai abin da kika ga dama ake yi ba ta la'akari da cewa wani bi rayuwar yanzu ta fahimta juna ce in aka samu fahimta juna tsakanin mace da namiji ana taruwa a ruha ma juna asiri sai ki wani abin sai aga kamar cewa namijin yayi shi nan ko kun fahimci juna ne ake yi amma ita uwa sai ta ɗauki abin kai wani daban waɗanda ke zama na gida guda yake magana ko ko da kowa da gidan shi eh waɗanda suke zama na gida guda nake misali akai kuma sannan ko da mutum halin in halin shi ne ko da a ce gida ba guda ne ba sai kiga suna ta wannan tsigumi ko da yaushe a kira namiji a ce mishi matarka ta haka matarka ta haka kamar wani abu ake nema ga ɗiyan ko wani abu kawai su dai sun tsane dai a zamana a yi rayuwa ta armi ba su san a kwantar da hankali duk irin yadda ake zaman lahiya sai sun nemi tashin hankali ya shigo ciki kuma kun gani duk ɗan da ya san ciwon shi bai yiwa ana tashin hankali da uwashi ko da baban shi musamman ma uwaye mata gaskiya an hisa ma wannan matsalar. kenan mun gode. Bari mu komo bangaren Sani domin in saɗe kwanan shirin ah, kamar yadda ka ji muna neman mafita ya ni za a yi aure ya rinka ɗorewa kamar irin nada a irin shekarun da za ka waiwaiwa naku in ka kalli yanzu eh gaskiya yanzu inda ana sa aure yanda yanda za a yi da aure muna neman mafita mu dukan da mu mazan da mu matan mm. gaskiya abin da muke so ya kamata a ce in yanzu aka yi aure ya kamata a ce a samu kwanciyar hankali tsakanin mace da namiji kaji ko kenan aka samu kwanciyar hankali tsakanin mace da namiji insha mu Allahu za a samu mafita kaji ko eh madalla me ra'ayinka ko hanyar da kake gani za a bi domin aure ya rinka dorewa irin nada tantancewa kenan tsakanin ma'aurata su tantanta juna uwaye su san wanda za su ba ɗaya su kowane ne kenan kuma san ah, daga wani jinsi ya hito tantance a tsaya tsaya tantance namiji kowa ne a san kowane ba bugun bugun da an kawo abin aure a ce aure ba tantance ba ƙarin bayani nake mu insha Allah mamman Sani me kace gani yanda za a yi a samu mahita ya kasance aure ya gyara in aka yi shi ya zama dai abin burgewa irin na da sai a ga an yi shekaru an yi ɗaya da jikoki amma yanzu tsawon shekara guda kaga tana ta kai da kawo abu yana ta tangal tangal har ma a kai a hasala da juna kaji an ce a rabu ɗin a huta an yi abu cikin watanni kaɗan amma an yi shashe da ba iyaka to salamu alaikum ni abin da nake gani ana so a koma aure kamar irin na da mu matasa sai an ba su magana mun ba juna mu magana in za ka buɗe armi ka biyu ta hanyar uwayenka yanzu kana da ɗa sai ma ya shirya kan kuɗin kayan kai lehe da wani tambaya kurin sai ya ce babu za a kai mana kuɗi wuri kaza kenan baka san ko ne baka san ko wani iri bace bai samu amma in aka ce an koma kamar da wanda owaye su ne za su jagoranci tun daga farin har kawo amarya owaye ne ke gaba suke jagoranci to wannan ana iya a samu armi irin na da a daɗe amma yanzu da yaro da ya samu kuɗin shi ma kai uba baka sani sai sun ma kashe magana da shi da yarinya a kaza ma za ni kai wajen arman ki na amince sai ka dogon bincike sai a bata eh, sai eh, yawwa an kace sai ka dogon bincike sai a bata uwaye ma su ba sana abin da suke juna su mm. to da yayi armo abu da yake shi ya kashe kuɗi ne kuma uwayen shi bai ma ba su wahala ba suka ji da ta bata mai dare da ma kowa zuciya eh ta yi gidanku ni da ma ai da na armo ki ni ba dan haka inda na san haka ne karanta ita ce tunda amma yan uwaye suka shiga ciki da tsaya zagin nauyin uwaye hukuma sai ya ji abin da uwaye suka ce mai hmm. ko ya saki wannan armi amma tun da uwaye ba su wahala ciki ba bai sanya su ba ciki sai ma ra kai kuɗin lihi za a cewa a baba ga kuɗi na zana tura aji akai mani gidan suwanci kaga armi daga nan wurin tun daga nan ana samun rauni ne ni hmm. bakin cinkayi na kinan kura masha Allah eh, zan dawo bangaren ki balaraba ana son in aka yi aure a can ya zama mutu karaba yaya ne za a yi a rinka yin aure a halin yanzu ya zama in aka yi shi har abada. Yanda sa ai eh, wannan ai aka yi nazari kuma ana tunani ba mai waya ba ne ba ne a tunani na amma nike gani. Bakin da inda ma'auratan sun gamsu da junansu kuma sun amince ma junansu suna son junansu daɗi da wuya abin da mijin mijinki ya k'i aiki da shi kai kuma in ka kamar da yanda na gaya maka d'azu shi kuma in ya samu ya zo gidan shi da shi saboda akasari yanzu namiji wasu ya kawo mace ya aje cikin gida fa bai bata ci bai bata sha sai ka ga wata macen ta armi alhalin lokacin da aka armo ta mace ce ta ji da gani ka gani ga ga kyau ga komi ga sutura amma sai namijin ya ganta yana son ta yi kokowa cikin maza ya ɗauko ta a zo kwana biyu in ka ganta ba ka gane ta ka gane ka ta hito daga masassaka ƙaramar yarinya ta zama lattijo ba kula ya ba su kula da matan mana sai ka ga namiji ya kawo mace aje cikin gida ya je ga wata can ta sha firodin ta tana tana ta hiya tsab ma sha Allah ya ga ta birge shi sai mai da hari can wurin ya ga mace wa ga mata gida kuma in ya kula da ita ita ma mace ce da su kin dauko magana ta ruha mu kai asiri idan mace tana dan sai da wani dan abin da la'ib baka dan me yasa ba za ta dan iya shawa makanta ita ma da ba ware ka ana yi shi namiji in yayi in ka ba ka kawai kana ba macenka gudunmuwa kenan radda baka da shi ai ita ma tana iya ta gyara wani abu cikin gida kuma dama ai yanzu tarbona in tarbonan ne ake yi eh in namiji ya kamo can ke ma sai ki kama nan amma inda zaman lahiya cikin gida da fahimtar juna ka gane ko kenan ai namiji dama ba iya doka shar jikin mace duk irin duk irin halin shi sai dai ya kamanta <laughs> wallahi sai dai ya kamanta eh shi Allah ya dora eh, ma sai dai ya kamanta tunda mu mata da kaga mu dargan mu yawa gare ta in namiji ya mamu kuma mun san me yi an sani kenan radda ba kika ga wani abu in an maki wani abin sai ke ke daure ki yi eh, mafi yawanci wani abin ba Allah bane ko addini yace sai an yi shi an ba da ci da sha sattara da sauran ci da sha me waye ya kamata ya yi shi namiji ya kamata to ai an gani ga hadisi an gani ga Qur'ani to amma ai yawanci yanzu mazan wanda ba su ci da mata sun hiya ka fahimta haka ke gani haka nan ne ma tunda muna mu yanzu muna zana tare da su muna gani domin Allah sai ka ga namiji na rinci da Allah ya baro gidan shi matan nashi basu ci basu sha ba kuma sai ka ga namiji ba ya da shi yau ba ya da shi gobe ko ko bai da ake yi sai ya aje mace biyu uku domin Allah eh ya aje mace biyu uku shi bai koshi ba su ba su koshi ba ko ko su ya baro su cikin gida da tabarya shi ya zo bakin hanya ya zo ya sai abincin shi hada ma nama ya ce dama hurin shi ya sha ya zo cikin wani lokacin aka hurar wasu matan suna jinkirin damawa <laughs> sai dai an ba a baki hacin ba ai duk mace ko ta kuma mace ce ta gari mm. mijinki in ya je ya samu baki san wahalar da ya samu ba saboda neman halaka wuya gare shi ke na sai ki yi kokarin ki gyara in ma babu ciko in dai mai nemuwa ne wallahi sai ki cika ki gyara duka ba wani abu ne ke dai abin ne cikin gidanki kuma ke zaki cin shi ke zaki karuwa da shi daga ke sai mijinki sai ki sai sarauko ki in kin ba na gode balaraba maryama ina da bangaren naki kin kawo hirar sarakuta ko sarkai suna ɗaya daga cikin ummul abayasar da ake yawan samun mutuwa aure a cikin zamantakewar mu ba ki ganin cewa da zarar an ce an auro ki a gida Hakuri ina yi na bari ko menene sai kin kai zuciya nisa mutum ne zaki aure shi da uwayen shi da yan uwan shi baki ɗaya yau sai aka ce duk abin da ya samu sai ya ma fara baki kafin ya ba mamman dole za su dan ji wani abu me zai hana ke kira ga sauran mata na sakau da kai wajen ji da ganin abubuwan da za su iya bulluwa game da hakanan domin tsira da ire-iren waɗannan abubuwan da in kika ce dan an ce kaza dan an ce kaza ke ki tashi ko ki dan yi musu rashin kunya ko kuma ki nuna aiki dole ne sai an miki haka ne daman in kika ga daman aka samu mace mai irin wannan daman kama kocin gida da ita da uwayen haka na ake in ka daraja ta uwayenka dole za ka daraja ta uwayen miji saboda inda ba su aihe shi ba ba za ki gane shi ba haƙƙi aura kenan dole sai an girmama su kiran da nake ga mata kenan a girmama uwayen miji saboda in an girmama su ne ake samun wani abu mai amma wasu uwayen kamar suna dan ba mu cewa sun yi kuskure mai amma ya kamata su dan yi duba ga lamarin su saboda su ke kawo ummal a sanyin abu kana tare da yaro yara an kai miki yarinya karama ba ta da isasshen wayen da za a wa sai ta miki yanda kike so mai amma in kika sha abin ki ga shiki kika sha ta ga shikin ki wallahi duk abin da ta san tana ma uwarta sai ta yi miki ke uwan miji me amma uwayen su ne duk abin da ake musu saboda akwai wata uwar da abinci ma wanga in kika dawa shi baki da izinin ki raba shi sai kin kai mata ita ki raba shi ko nama kika dawa ita za ta raba shi ta ba kowa na shi wata sai ma ta aji na dan dan ta wurin ta ta ce sai dan nata ya zo wurin ta ni za ta bashi naman ya ci amma ba a da izinin aka shi wurin mata eh mijin eh wallahi akwai ya dauri ya dauri ya dori in aka yi shi a ce a mutu ka raba to in ana san aure ya dori ya dori in aka yi shi ya zama mutuka raba sai uwaye uwayen mu sun yi hakuri su yi hakuri su kau da ido da abubuwan da ya rike yi lalle duk abin da ake yana da kyau su sanya ido saboda akwai abubuwan da ake na kurakurai su dinga gyarawa me amma su kau da ido ga ganin abubuwan da diya ke yi duk abin da mutum ya yi sai an taso ana hadace hadace ana mi tunda ba kyau a ce kana sa in sa da babban mutum musamman ma wanda ya aihun maka miji. Mun gode Maryam. Lami, ina tunanin akwai yadda za a yi in aka yi aure ya zama na lahiya a daina samun irin wanga matsalolin yana yawan saki eh gaskiya duk macen da ba ta biyayya ga mijinta ko ga uwan miji ko kuma ga dangin miji gaskiya wannan yakan kawo barazana bisa ga kan mutuwa aure sannan mace za a kawo miki wani bi a kawo miki ai kayan abinci sai ki buris ki ce ai miji na suna yake yi zai je ko ban dauha ba zai je tasha je samo min gurin kaza za mu je restoran to zuwa restoran kin nan ba abu ne mai dorewa ba gare ki daga ke hashi saboda babu mutunci in girkin nan yana sa danƙon soyayya ga mata da miji har ga dangin ma miji mudin mace duk wadda ba ta yin girki ba ta mamijin ta biyayya gaskiya yana kawo illa ga zamantakewa ta aure Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da wannan shiri na zamantakewa. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a maraɗin jamhuriyar Nijar, wanda shi ma a makon jiya ya angwance da amaryarsa a Sani" da ɗaukacin baƙin nasa da ma waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri kai tsaye. Ni Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.